نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه تبين بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin komi da kowa wanda ya sake haɗuwar mu a wannan fili mai tarin albarka inda muke neman sanin yadda za mu bauta wa Allah kan ilimi to zan gudanar da wannan shirin kamar kullum muna tare da malam abakar akarmaka Allah assalamu alaikum barka da kullawa malam Allah ya taimaka ah, tambaya malam da ita yana cewa ta farko assalamu alaikum malam zan iya yin kunutu a cikin salloli biyar din nan domin neman tsare ga makiya ko don neman biyan bukata daga Allah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتوضائي القنوت أتكن دكا سلولي بدايبير إن تقام عين نعم. كما yadda بياني سبودني موجي سرين أبو na غابا كوني بلائي wani bala'i da wannan yana da kyau manzala sa sallama yana yin alkanun bayan a sallan farilla idan wani abu ya taso ko kuma wasu kabila daga cikin laraba suka addabi musulmi manzala sama ya kan yi alkanun ya musu mummunan addu'a dan ya zo a hadisi manzala sa sama kana ta shahar ya dawo ala hayy min ahya'i ya yi alkanun wata guda bayan sallan asuba wato yana yi wa ainihin wasu kabilu wata kabila daga cikin kabilu larabawa mummunan addu'a saboda cutar da musulmi da suke sannan a wata wani hadisin kanata shaharaini yadda wa alarihi wa Zakawa. ya yi alkanun wata biyu yana yi wa ri'u da zakawa sunan wasu kabila ne yana musu addu'a saboda makiya addinin musulunci ne sun addabi musulmi wata biyu yana musu addu'a kuma bayan a sallan farilla saboda ya halatta kowace sallah azan la asan magriba isha asubahi in ta kama ya alƙano saboda bala'i ya tinkari gari ko ta masifa ta tinkari mutum ya roƙi Allah ya yi masa wannan bala'i wannan yana da kyau insha Allah to kazan tambayar ce zan iya yi a bayyane ne ko a koyi a sarce zan a bayyane da kai a bayyane wasu sun ce suna kamar a koyi saboda wani asar na Abdullahi bin Mas'ud cewa abubuwa guda uku ana sirran ta zuwa da ciki sai kawo alƙalun amma muka duba yin alƙalun din mu da sama suna ainihin asir a bayyane yake yin su ko za ka kai a bayyane shi ya fi kuma hmm. nan dai ƙaunar wasu malamai sun ce ita da kuma bai kamata a rera ta ba a ta ba a to ni ban san wannan da yi ba na malamin na sani dai ba hujjan da ta a rera ta kuma ana rera wa duk duniya yawanci masu alƙalin suna rera ma dai ma jafar Allah ya ji kansa eh, eh, eh. ya ce abin nan ba a rera ba gaskiya ban san dalilin sa wani iya abin na sani za a rera tana da fata to wallahi ban san menene abin nan ɗinsa ba don kore abu yana da wahala mm. tabbatar da shi shi yake da shi yake da sauki mm. so ni a na ban san dalilin da zai sa na ba da fatawan cewa ba a rera wa matakar ban samu hujja ba kuma ga malamai manya manyan malamin duniya suna rerawa a wurin alkunutun na to sai kuma yace zan iya yin addu'a da fulatanci ko sai da arabiya za ka iya yi idan ya nufin a cikin sallah da eh. halatta ga musamman ga wanda bai iya fulatancin ba wanda ba dalilin da hana wanda bai iya fulatana bai iya larabcin ba ya halatta ya addu'a da yarensa zai iya ko na hausa ko na fulatanci ko turanci ko ni yaren daban amma wanda ya iya larabci ko ma ne suka ce makaruhi ne zai addu'a da wani yare daban wanda ainihin ba na larabci ba in ka iya larabci mutum bai iya ba kuma ba karkancin ba. na ce zan iya auren kanwar yafin do mutum maman matana uba ɗaya idan matana din ta rasu wato ya ce zai iya auren wato kanwar wato can ya sa in bracket ya fin sai su kanwar na jin matar wato maman matarsa amma uba daya wato idan shi matar tasa mm-hmm. ta rasu mm-hmm. sai a wai kanwar matar babansa eh. to shari'a dai a zahiri ba ta hana ba abinda ta hana shi ne ya aure mamar matarsa yadda ma kanwar maman matarsa yawa ne na gane kanwar maman matarsa mamar matarsa haramu ne aure amma shari'a ba haramta masa ya aure kanwar mamar matarsa ba sai dai a al'adance abin babu daɗi ko da haka ni a fahimta na ba in shawara bai kamata ya aura ba saboda ana barin halallin kunya amma babu nan sun je haramta cikin mata bakwai da aka haramta na na muharramai babu cikin na na yi ba ta shiga ta shiga ciki ba sannan tambaya ta gaba malam matsayin uwa mai ingiza 'ya'yanta su nuna wa babansu reni menene ta kuma tana karanta wa yaran hadisi cewa annabi ya ce su fifita ainihin su dukkan na kafin uba <laughs> ana karanta ana karanta ji ba ta fuskar da ya kamata in ne fifita uba zai akan uban zai kawo a raina uban a shirya ba za su yadda da wannan ba ai shi yasa za sa sama ba shi kowane annabi daraja amma sai ce za la tufaddiluni ala yunus bin manta kar ku fifita ni a bisa annabi yunus dan mata wai magana sa sama ya hana kaga wannan fifita wanda zai kai ga a tauye haƙƙin ko darajar shi annabi yunus ne amma ba haka manzon allah ba na ne ka shaɗi to haka nan kar ka fifita mahaifiyarka akan babanka fifita wanda zai sa ka na babanka ka tauye masa sa haramun ne lallai ba shakka haƙƙin uwa ya fi na uba don manzon sa sama wani ya tambaye shi daga cikin sa man a haƙo su bi shubati wa ya fi cancanta na kyautata masa hmm. magana ce ummuka mahaifiyarka sai ce sai wa magana ce ummuka mahaifiyarka sai wa kuma sake cewa ummuka hasa mahaifiyarka hmm. sannan sai ce sun ma'abaka na ka fa'adana hmm. sannan ka kyautata babanka sannan masu bin sa a kusanci da kai da masu bin sa abin nan na hakkin uwa yana sama da nau'u kamar na kowa ba yana nuna cewa a yi na ba. saboda in har tana zuga su soyayya na maman ai wannan tana bukata masa tarbiyya ai suna da haƙƙi na wa yana da haƙƙi ne su kama shi matuƙa suna su shiga aljanna amma a babin isani da kyautatawa to wannan kaga uwa tana gaba da ainihin wato ainihin uba saboda wahalar da ta sha a kan ɗan shi uban bai sa irin wannan wahalar mm. amma ya kamata dai ta koya 'ya'yanta tarbiyya girmama na gaba komawa ne ba da tana babansu to ta gada tashi ya kasa ta kashi-kashi ne mm. bayan an gama tambayoyi mm. nan kuma sai rubuta ya ce roƙo mm. ya ce malam ya yi haƙuri ya maimaita mana addu'ar nan ta maganin mantuwan karatu to ita ce Allah abinnan Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni sai kuma kashi na uku na karshe a cikin abu da ce addu'a da ce Allah ya kare malam abubakar daga masifu na gaba Allah ya biya ku da alkhairin duniya da na lahira amin from ibrahim muhammad to malam ibrahim gode a sai kuma malam akwai wani malami ya yi mana tsokaci kan akwai malaman da suke amfani da ƙasa don lissafin rabon gado kada wani ya irin wannan ya musu mummunan fahimta a yi zaton ko duba suke yi wato wannan najin ya ji fatawar mu ta jiya da wani ya ainihin rubuto yake cewa malamin da yake bugun kasa ana zato ne ma ana tuhumar sa da inda bugun kasa za a iya bin sallah to lalle wannan kace na da kyau kuma yanzu Allah ya saka wannan da kai amin to shi mai tambayar cewa ana tuhumar sa ana ce to tunda tuhuma ne ba a tabbatar ba sai ce amma kan yana karanta da ta kafa hmm. sai ta to ko yana karanta da ta kafa yana bugun kasa sunan sa ne bugun kasa to wannan malamin akwai abin da ya fahimta wanda ya mana tsokacin nan tabbas akwai malamin da suna karanta da ta littattafai kuma suna da wani allo wani katako da ƙasa wanda suke lissafin gado da shi wani in bai sani ba sai ya ɗauka cewa bugun ƙasa su Ka wannan ba bugun ƙasa wani kuma zai yi wannan mai tambaya irin wannan malamin ya gari domin ya suna karanta yana karanta da littafi ba za karanta da kuma shi ne to in irin wannan ne wannan tome shi cewa hukun kasa yake domin ni kai kaina yana da wannan allah lokacin da yana karatun zaure a kano ina da shi lokacin da yana da karatun zaure ina karatun zaure a zaria ina da wannan allon wanda na sa masa kasa nake wannan lissafi na gado ba ka kuma kowane malami zaure ka samu za ka samu yana da wannan abin na lissafa ainihin gado ko lissafa wani abu na karatu don ba gado ba ake lissafa ba haka ba da ake zazzana ana lissafa don ɗalibi ya fahimta shi kenan kai ma in ka je kai karatu ne ya kamata na kai ma a ce kana da irin wannan allon a gida wanda ka sa masa kasa sa wannan katakon wanda in ka zo za ka zo kai nazarin abin da aka koya maka a zaure don shi wannan din ana rike shi da kari ba wai an rubuce ke a cikin littattafa don har maka sawa ka hanya mafi sauki da za ka iya rabon gado ko kuma ka rike wasu abubuwa na ilimi na lissafi kamar zakka da sauransu to in dai irin wannan ne ko shakka ko wannan ba bugun ƙasa yake ba ko da ka ga yana zazza na ƙasan kamar yadda mai bugun ƙasa yake a karatunsa ne yake lissafawa domin ya gane musamman in ta wannan hanya ka koya shi an bi haddace shi kuma za ka iya koyon lissafi ma ta wannan buga buga kasan domin ka iya bidda gado kamar yadda mun sha bayani irin wannan wasu harufa ne su abjadiya abajada hawaza mm. ka tsaya halamana kowane guda ɗaya a fari wato abin da ya kunsa idan ka zo lissafi maimakon ka ce ɗaya sau shida nawa zai baka za ka ce sha biyu to sai ka ɗauki harafi mai ma'ana biyu biyu sau shida kan yake son ce eh. za a ce sha biyu sai ka ɗauki harafi mai ma'ana biyu shine bamu hmm. sai kuma ka ɗauki harafi mai ma'ana shida shine wawu hmm. to in ka buga shi sai fitar maka da goma sha biyu shine bawun da yawon shi sai ka ji an ci mutum ya ce bawu biyu bawu biyu to kaga ba biyu ka bugi wawun da ita shine shida bau Kana nufin biyu sau shida sai ka ce biyu sai ba ka sha biyu ba wani biyu ya un kuma goma haka ne yanzu jada zakun jada eh. zakun ja jimun din nan uku ne da kuma tara ne to sai ka ce jada zakun to za kuma eh, abin nan bakwai ne kafin kuma ashirin ne hmm. in ka ce jada kana nufin wato uku sau tara sai ka ce zakun sai ba ka ashirin da bakwai uku sautar kuma ashirin da bakwai wato ka haddace lissafi a kwakwalwanka ba ka buƙatar wani tunani da an gaya maka kaza sau kaza ka zo da mun gano ko sai ka buga haka sai ka ce daudakun daudakun kaga zai zama abin nan abin nan da hudu wawan kuma na shida dau kaga ce hudu sau shida sai ka ce dakun kaga da hudu ne ka kuma ashirin to ya zama ashirin da hudu sai ka ce daudakun eh. hudu sau shida zai ba ka ashirin da hudu ba sai ka gaya tana tunani a kwakwalwar ka uku ka ga rabi ana kawai lissafin za ka iya buga shi kawai ta ke duk wannan a ƙasa ake zana sai ka ce daudakun sai kawai ka ga mutum ya fi da ashirin da hudu to haka ake lissafin gado da lissafin wasu abubuwa wanda ya shafi zakka da sauransu in mutum yana irin wannan ba za a zarge shi cewa yana bugun kasa ba ne malaman zaure suna da irin wannan ɗaliban zaure mu da muka ɗalibta a wurin su muna da irin wannan azon muna bugawa domin mu karatun da ka ba tare da ka tsaya kana dogon tunani kafin ka bani amsan sama. Sauran jama'a wanda ba san abin da duniya take ciki ba sai ya hatara kada ganin abu kawai mutum ya je ya ainihin zartar da al'amari ba tare da ya sani ba. to Allah samu dace wannan ce assalamu alaikum malam ni ce ba ta kama ni ban yi wanka ba can sai na kuda ta kama ni mm. na haihu sai bayan shekaru biyu na tuna zan yi wanka kenan ko ko ta tuna ba wankan janaba eh saboda ta bage na bude ta za na da wancan zai hmm. to da zai kaya wankan biki ne insha Allah wankan bigi ne sai a matsayin wankan hmm. wannan wankan janaba inda a ce ta yi niyyar amma yanzu in ma ba ta yi niyyar ba hmm. daga lokacin da ta yi bikin bikin ta ya kare ke wanka zuwa wata janaban ya kama ta to kaga a nan misali bayan ta yi sarki ai wani mijinta ya sami da to akwai abin nan ta yi janaba kuma ta yi wankan janaba eh. to yanzu wannan daga lokacin da aka samu ita ta wankan janaba ba shi shi na gaba din gaba ɗaya shi ba da matsala dan wannan dan tsakanin shi yake da damuwa to in za ta iya lissafa shi daga lokacin da ta yi sarki zuwa mijinta ya sami da ita ta wankan janaba ba na nawa ne kaga kila ma a wannan ranar ne sai zama sallar da za ta biya kila bai su guda biyu ko kuma in ma kwana biyu ne ko uku sai ta biya sallar kwana uku to za ka sai ta kiyasta daga sarkin ta lokacin da ni in ta dauke mata kai wanka zuwa ta sake wani wankan janaba dan wannan dan ta zai rubu shi ne wata sallar da za ta rama don shi ne ba ta wa wankan janaba ba amma waccan kuma daga lokacin da ta yi wankan janaba bayan ta dauke jini jinin ta dauke ai wannan kan ta riga ta yi wankan janaba su ba su da amma inda lokacin da ta zo yin bikin kuma ta yi niyyar har da wankan janaban da shi kenan ba ku nema na fata an fahimci amsa na to malama a shekin ne yanzu tuna baya da kiyasi ya kama ki Allah ya taimaka ina ba wani wanka da za ta sake yin eh. saboda ta da wankan ba da ba bayan sa haka dai sai da kiyasin sallar da wannan sallar za ta yi kiyasi ta rama to assalamu alaikum wannan yace malam wace addu'a ya inganta a karanta in an yi sujjada tilawa to ya zo a hadisin manzala sallama idan mutum ya sujjada na tila zai karanta sajada wajiri illa zai khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanu khaliq sajada wajhi illa zai khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanu wannan ya inganta manzala sama yana yin sa sujjadan tilawa musulmi ne mutum ya yi ta sujjadan tilawa ko ce masa bukata ta zan iya cikin za ka iya sosai za ka iya ma wasu addu'o'in subhanahu a a'la ko min nuna ko za ka iya bukatun ka za ka iya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sujjada alhamdulillah to tambaya ta gaba wanda ya ce assalamu alaikum malam da ciyarwa na kafara ina iya ba da karamin buhun shinkafa ko taliya goma da wasu marayu kusa da musu takwas eto eh, ka auna yadda aka ce ka auna nan ka auna wato na mutum goma yana je ka fara rantsuwa ne eh. in ka auna mu da nan guda goma in ya ga dama ka kara musu uku goma shi kuma wannan kyauta ne amma wannan dai shine na kafara na wani shi eh. ka guda shi da shari'a ta ce to sai ka musu kari kuma ka kara hmm. musu ainihin bude ɗaya in kana so wannan kuma karin lada ne wannan kuma ta assalamu alaikum malam mace za ta iya wuni da alwala alhalin tana jinin haila? Mm, to alwalan ba ta da muhalli da tana jinin haila za ta iya yin don ta ji nishaɗin jikinta ta mm. amma a ce tana da alwala ba magana da ya tun da jini na fitowa daga daga jikin jikinta wani ban karanta cewa mm. sunna ne mai al'ada ta alwala ba sai dai mai janaba ne yana yin alwala a wurare guda biyu zai yi alwala idan ya sa da iyalinsa zai yi alwala in yana son ya koma mazalla su suna ce a kashe fi nishadi sannan in ba tunka lokacin da ya sa da iyalinsa yana son yi bacci nan ma an so yi alwala sannan sai baccinsa da alwala in ya tashi sai wankan janabansa wannan yin alwalan ta ne ake cewa ba abin da ke karya ta sai wata janaban daban ma'ana ita ba za ta maka sallah ba amma za a yi ba kananan ta wata wani janaban ne yake karya ta hmm. shi wani ya ce za su in ta wuru'an ne su yan kudu hmm. idan jima'u ru'un na nan in an tambaye wace alwala ne ba abin da ke warware ta sai jima'i hmm. ka ce alwalan mai janaba lokacin da zai barci tana nan ta samun lana ana samun lana ta amma kuma wato sun ce abin nan eh, kafin menene fara hmm. wato abin nan kare ba kare ba na manta wasan gatsi ni babu suka abin nan kafan fara ne eh, fara gatsi ni babu suka ah. gashi da tsini amma kare kare ne kare bai to alwalan gashi tana da lada amma ba za ta maka amfani wajen ibada ba ba za ka yi sallah ne bambanci da alwalan bacci eh daban ne shi kuma da ai wannan saboda janaba ne eh. alwalan bacci kuma ko da janaba ko ba mu ana son kafin ka kwanta hmm. shi ma kai alwala haka eh kuma sai sanan mutum tsari haka akwai tsari sosai shi wancan saboda nishadi ne lokacin da wajen kira janaba mm. wato aljani zai iya zuwa ya samu sauran mafarki mafarki wasu tunani haka dai ko ya tsori ta cikin baccin sa in ya alwala ne yi magani wannan shi kuma alwala lokacin da zaka kwanta da su adul kursu su falaki da nasi da zaka karanta ka shafa a jikin ka wannan shi ma yana maganin aljani da duk wani abu da zai cutar da kai a wannan jirin kamar yadda manzon Allah sa sama ya karanta wani rawar kuma ko da jana ba ko babu ita sunna ne kafin da bacci ka yi ta lasakar da yare so tambaya ta gaba daga aa44 ta ce assalamu alaikum malam na haihu kwana hamsin da biyar amma ina ganin wani abu fari mai yauki zan iya yin wanka ya azumi to da wannan alaman jini ya dauke shi ake ce masa alƙasatul ba wato alaman ya dauke a yi wajibi ne ma kiwon ke karfe da zarar wannan ya fito shi kenan jinin ki a ɗauke sai dai mun sha bayani cewa can da fi inganci kwana arba'in ne amma kwanakin jini ake lissafawa sai dai kwanakin da yanzu kuma kwana su suna yin tabar wasu kwanaki hmm. jini bai zo mata ba ta yi wanka ta ya sake dawa ne a haka za ta lissafa kwana arba'in zai kai kwana arba'in ɗin ba ma ya dauke. abin da kai bayani yanzu wani farin ruwa ya fito mata shi gina su da rike wankan alaman ta ya sarki. daga aisha mayo ta ce assalamu alaikum malam ta ce allah ya jarabe ta da ciwon ulsa har in dai ta dau azumi to nan sai ta kwanta asibiti to malam yaya za ta yi to shi a duba wasan wannan wani cakai kamar za a warke ne a ce wajen yawan magani ba ramadan sai ta haka to kuma wanda likitoci suna ganin ba za ta warke ba ne sun a bincikensu ba za ta ciyar ne ko wani ne kai ta ciyar da ne da haka har gama wato ainihin azumin wata ramata mai ta gaba wannan ce assalamu alaikum malam ni ne mota ta hada ni da wata mm. muna jingine da juna sai sha'awa ta kama ni mm. har wani abu ya fito mini mani ne ko mazi ne ban sani ba yaya azumi na yake wasallam azumi ka kare ba ka rama dan nan ne kai ka gina je ka mu da da ka da mace za ka san irin zaman da za ka yi tun da ka ji gina da ita ba ku kai yau sun ji gudu da juna ka ji gudu da ita ka kare azumin ka sai ka rama na azumin kuma ka yi laifi kare su ke fara laifin biyu laifin jingina da ita da kuma laifin kare azumi kowanne laifi ne kai su yi ba kuma karama azumin su da ɗaya ba na karama ba. jama'a muna tsara mana bakar muktar yana amsa mana tambayoyin mu da haka kuna nan kuna sauraron mu da na gida da na daji da na mota da na keke na ga na can na kasuwa Allah ya sa mu dace a tambaya ta ga malam tace assalamu alaikum malam na kasance ina in na dau ciki ina wahala zan tafi makaranta sai na yi family planning ban sake ganin al'ada ba sai na kamu da kaikayin gaba sai na tafasa bagaruwa na sa cikin sirinji na tura a gabana bayan kwana uku sai ga jini bai yi minti talatin ba sai ya ɗauke to abinka da dogon bayani a bayan ta ce bayan kwana bi da dasu tashi sai ba ya ce eh ba mu ji karshen fim din ah. ya da sai to farko dai wannan jini ya zo injinin cuta ne don ta kafa kulo shi haka wanda ya ta kwakwalo ta zuwa wani abu a fannin ta jini ba babara ce jinin al'ada wani yasa yin wannan magunguna akwai masu cutar sosai sai ne ya kiyayewa mm. za a amfani da maganin ya zama na shawarar likita ne wanda kuma ba zai cutar da ita kuma ya zama wanda ba zai tsaye da haihuwar gaba ɗaya ba wanda zai na za su san samu kan wani lokaci sai bukatunta daga bayan ta daina sha mm. ta ci gaba da haihuwa shirya ba ta haramta wannan mm. ah. to wannan sai ka yanzu kamar wacce mai aikin hajji za ta fi dan da al'adar ba zai iya da magani Allah ya ba ma ba da shahara, saboda yana cutarwa sai da al'ada ne hmm. amma in ta tsayar din za ta iya in ta dawa in ta haka yi injinin bai zuwa ba amma ta ci gaba tana wata dakatar da al'ada saboda ta bukata hmm. a yi kwanan wani al'adar yake yi in ma ba ta yi tsawafin ta ba lokacin da ake daga gaba za ta zo ta duk lokacin da ta yi sarki shirya ya ba ta damu abu da ka wani abu ya bincike na da da malami na na tambaya ya tsaye da al'ada a hana shi zuwa din zai iya cutar da abun da ya fi shi ne ta bari amma a shari'ance kuma in dai in hukuncin daukacin da sarki don wani ce za shari ba da bin bi an tafa addama an zama da muhtari bi dori idan hindu ta sha wani magani don ta ɗauke jinin haila da kamar ta hukuncin cewa mai sarki to da ka wani sai al'adun ya zo sai a sha sai ya daina zuwa wani kuma za a sha ne a hana al'adan zuwa gaba daya to ba na ganin mace ta takura kanta wata wai saboda yawan da wani da samun da da yawa ya ta dinga shan wannan maganin al'adan a gaskiya zai iya cutar da ita amma in ta sha dai ba za a ce kuma wani hukuncin ta hukuncin mai al'ada ba ko da a kwanakin al'ada. Ah, daga hawa'u ganye ta ce assalamu alaikum malam ya halatta wa da kame su auru ya da kanwa ya halatta kai ma yawa misali na hararo wasu ma'ana suka haka kuma malamai ne sau da aka ya halatta wa ya auri ya ya auri kanwa shafin da gini ba ba haramci da shi assalamu alaikum malam ina jinin birki na yi sati biyu da kwanaki na fara sallah sai ya dawo zan ci gaba da sallah ko sai jinin ya ɗauke matuƙar tazaran bai kai a ce al'ada ki ne na maza ne saurara amma a ce kwana biyu uku hudu a yayin jinin bi kenan haka galibi sai dauke sai sake dawo wannan za ki saurara har sai kin sabon kwana arba'in kwanaki masu jini amma an samu tazaran kwana takwas goma sha biyar wannan zai zama jinin al'ada ne ba wancan jinin ba ne sai ki saurara wa sallah a sai a ɗauke ki wanka ki ci gaba da ibadanki. to da wata nan da yana rubutun wasiƙa ne ba ne kuma alamun a fasace ta rubuta wasiƙar don kawai aka ce daga mai sauraro assalamu alaikum malam kai wa maza nasiha A kan matansu rashin sakin fuska dariya jaba kwalliya ko girki fura mai daɗi wasa da sakin fuska ah, don sun ji Allah ya ce su ne a kanmu sai su rika cutar da mu ba sa mana ado in mun musu so ba sa yi ba sa yabawa mun musu ba sa yabawa ba nan kai musu nasiha mai zafi to zai kawo kan mai nasiha mai zafi shi da ya ce to a tabbashe take a to manzala sallama shi a yanayin da ya zauna da iyalansa mm. babu magana ɗaure fuska ko wani abu duk da wata ran mace za ta iya bata ma rai dole ka ɗaure fuska kuma ka ɗaure ba ba abu zama da amma wanda za su sama shigo gidansa dariya yake yi kamar da aisha rabi da ana murmushi kuma bai dari ko ahlam yana wasa da ainihin iyalensa wato magana ta wasa wadda za a dariya da cewa shi ne shugaban halitta gaba daya yakan zauna da su ya dinga musu wasa da dariya a kawo wannan tarin a hira da irin da tsakanin miji da da mata ko da aka ba daure fiskan sai ke aisha ibn zawa na wata tana tare da ainihin tana wasa da yar bebi haka mm. shi nan sai magana sa salama sai ya ya abu nan da ganta tana wasa da irin yan tsananin hadda da wakai hadda doki mai kukuke sai ce menene wancan sai ta ce doki ne sai doki haddada kuka kukai mm. sai ta ce ba labarin annabi sulaiman yana da doki mai kuka kukai ba shi da nan sai dariya sai tafi dama haka ne bai ne tafi mata kyau hmm. sannan wata mutanen habasha sun zo suna wasa ranar hmm. sallah hmm. shi nan sai ta sai ta son ta gani tsawon ta bai zai kai ba sai ta hau kan bayan mazala sassan suna kallo shi kenan mazala sassan shi ya gaje na cewa ya ishe ki tana cewa a ta bi ishe ka hal shafi'i ya ishe ka sai a ta ce ya ishe ta tana son ta gane matsayin ta ne wajen mazala sassan har sanda ta ce ya ishe ta sai mazala ya saukar da ita to kaga wannan duka iya mu'amala ne da sosai kuma Allah ta sama haka yake yi kuma sannan yana yi wa matan sa'adu abdullahi bin umar yace inni uhibbu an atajammala li imraati hmm. kama uhibbu an tatajammala li yace ni ina son ne wa mata ta ado ta gani kamar da ni ma nake son ta min ado na gani to da haka idan kuma su mata al'adan su shine idan ba ka yi yabawan hmm. to sai zama ba su damu da yi ba za su yi aure to da haka sun yi adon ka yaba Sosai. yaba ma ka wuce gona da biyu wajen yaba duk ba matsala bane rayuwa tsakanin miji da mata don ka faɗi abin da ba haka ba duk ba damuwa ba ne. to amma ga tunda mun zo nan gabar kuma ga sallah ta to dan ba mu mamaki yanzu ka wani yana ko kuɗin kunshi lalle din da za a yi ba zai bayar ba tare ka ga dai mun yi kan sallan ba ko ya hali daga hali shi ne ba wannan ka ga ni yake ne wa ashiruhun bil ma'ruf ku yi musu mu'amala da alheri ta musani na alheri saboda haka lalle ya kamata mutum ya kula da irin wannan abubuwan da zai faranta iyalan kare kai musu don su ma suna ɗawainiya fa girgin nan da suke ba karamin aiki wani karamin aiki wani sosai ka mutum kana son matar ka ta yi maka ado ka gani kai ma ka yi hmm. in ta yi ado kuma ka yi ba mata idan an yi haka to ga tafiya da ta wato tana da daɗi don ya sa za ga wasu matan ba sa ado haka dai sai ka gani mijin ya fito ya kuma zai ga matan da suka yi ado sai ya zama suna ba shi shawa kafin bayan wannan ne sai ka ga mutum na gidan ba ɗaya bai ɗauke su wani abu to saboda kamata su kansu ya kamata su kula da wannan ko da miji ba ya ba ki cika wajen yin adunki yana da amfani ba sai ya yi ba ba amma mazan da yana da kyau su ma su dinga yi kuma su dinga wa in an yi mu alkhairi su jinjina cewa an yi haka to mai daura fuska yanzu kaji yanzu ka ɗauki matar ka saba ta wuya kai maka kewa da ta ɗaki kai mata wasa Allah zaka da alheri daga Amina Yola ta ce assalamu alaikum malam ita kuma ta ce mijina ne ya samu hatsari ya karya cinya yanzu baya iya zuwa jam'i amma yana zuwa juma'a sai dai cikin mota yake sallah to yaya sallar da sa da rashin zuwa jam'i sa kaga ba ta bari a yawan da lura ne da hmm. lura ta zo kuma babu yadda aka yi hmm. wanda ba wani abu na wajibi wanda in da lura ta shigo cikin shi hmm. rashin zuwa jam'i sa tun da bai da daman zuwa alamu zai kama shi wa zuwa juma'an da yake a mota a zaune ya abu da zai iya kenan ko wani da zai ba shi da dan yin haka ne saboda manzala sama ga Imran bin Husayn sai salli qa'iman fa in tastarifa qa'iman fa in tastarifa ala janbin ina ba su yace kai sallah kana tsaye in ba ka iya ba kai a zaune in ba ka iya ba kai a kwance to tunda zai iya yi a mota ya a mota ne na zaune zai iya yi sai ya sallama haka ba salama insha Allah to garsan da kuma la wannan gyaran murya ta ce assalamu alaikum Allah ya saka muku da gidan aljanna amin ta ce ta ce malam ni ce nake tare da mijina kuma ba na san shi na yi na yi in yi haƙuri amma na kasa abin ma kamar karuwa yake na rasa yadda zan yi abin yana cutar da ni gashi yanzu na fara hana shi kaina yayyasa ta cika min zuciya wai yoro Allah ba da zan yi ka za mu kuma da ta to wannan abu don da an gano sa hmm. to kaga za a iya maganin sa haka don gano me dalilin hakan din hmm. shi zai sa sai a gane kuma ta wace hanya za a fito to amma in an gane sababin sa in miji ne yake da matsala ya gyara mm. in ko ba a gane ba haka kawai don haka na faruwa sai mace ta ba ta son miji ta ba wani sababi in irin haka ne to abin da yake shine rabuwa mm. domin wata mata ta zo yin manzo da sallama ta ce ita ba wallahi ba ta son miji ta haka kawai babu wani mutum kuma ita tana jin tsoron ta ci gaba da zama da shi nan har ta kafurta bayan da ta zama musulma ah. yanzu kafa wannan ta fara ana ta kare to kaga hadari ne tafiya ta fara tafiya saboda haka ita ta son ta rabu da shi ta ga manzala sa sama sai manzala sama ya ce mata to za ki yi ne masa da gonansa da ya miki sadaki ta ce za ta biya sai ya kira shi kalhari ya kira shi ya ce karbi gonarka ka ainihin saki mata ba za sai karbi gonarsa sai ya saki ta ma'ana shi yake cewa hulɗi wani hulɗi ma'ana ba ya sake ta ba sai ta biya shi abin da ya kashe ko kuma wani kuɗi na musamman saboda haka wannan abu a zauna a tattauna tsakanin ki da mijin ki menene ka wannan abu kila ke in baki fahimta ba shi zai fahimta ku yi wannan bayanin in zaman ku zai iya dorewa shi ne in ba zai iya ba kuma to ai dama abin da ya sa shari'a ta ta saki Jirgin irin wani na ka a yi rayuwa sabon ke kina cikin kunci ita ma tana cikin kunci mm. sai aka ce in abin ya gagara za su je rabuwa wa in ya tafarraka kullum lahum in ko in suka rabu ko sai dai Allah haɗa da ainihin rabonsa sa. haka ku kuje ku tattauna in wata illa ne kun gano nan kai maganin ta shi kenan in babu kuma abu ya gagara to babu inda aka yi dole kuma da rabuwar ka to wannan kuma ya ce assalamu alaikum malam yana da kyau in wani ya ji daɗin muryar kira'ar wani makaranci ya kwaikwayi irin muryar shi babu laifi don ya iya karatu haka na matsala wani ba da to wani kuma ya ce malam barka da azumi na ce don allah muna roƙon malam wato wannan ba ma ta ce kai ake roƙon malam ah. muna roƙon malam idan ya zo tafsiri da yake gabatarwa a kaduna street jimeta idan zai fara ya dinga faɗan kwanakin azumi da kuma ranar ah. domin akwai wasu 'yan uwanmu a can ƙasar china ah. suna cewa mu dinga turo musu wa'azinka sun ce ah, ah, da Allah mu dinga turo musu tare da ranar to muna fatan malami yi haƙuri a sharuwa lafiya Muhammadu yau da sabu to malam kajin kuma kuma wannan zai yi wani lokacin wato mu da ba ma faɗan shekara ma bane muka fara faɗan shekara ba muna faɗan majalisi wannan ne majalisi na kaza saboda musulmi akan tsallake in an yi ruwa ba a yi in an yi ruwa ba za a yi ba idan aka yau aka yi aka ce misali ashirin da ɗaya sai gobe ba a yi ba sai jibi aka ce yau ashirin da a ashirin da uku to wani zai nemi ina kasafin ashirin da biyu kuma alhalin ba a yi shi ba amma muka ce yau shi ne majalisi na ashirin sosai Gb gobe wani mai jibi muka ce muka ce shi ne majalisi na ashirin da daya. to kaga ba aka nemi wani wanda aka wuce a baya to shi ne hikimar da ya samu haka dai kuma sha Allah faɗan shekara ma zai yi wadatar cewar azumi ne na abin nan tafsiri ne na shekara kaza in ka tashi neman sa sai ka ce a ba a nan ba na kaza kaga in kuma mutane ko bai zai baka wannan sai ana ke ba shakka na Allah saka alheri wannan kuma yace assalamu alaikum malam ya matsayin mai karin gashi mm. ta ce misali ka ga yanzu azumi misali yau ashirin da biyar ne amma kuma za mu yi na ashirin da biyu a kabilar su haka kwana uku kenan ko a tasirin mu yau da na yamma kuma yau za mu na na ashirin da ɗaya ne kuma kaga ashirin da biyar ne a zaka kaga kwana hudu kenan ba ba Ina na ramu kalla ka ne zai je ni zai nemi kasadin wannan daɗin da ba a faɗan ba kuma babu shi wannan kasadin shi ne yake wannan sa wato kasashen larabawa zuwa ka su karatun su durus halakat majalis ba su ba kwanan wata yau muna da darasi na kaza muke yi ko yau halka ta kaza ko yau majalisi na kaza to da haka in ka zo neman majalisi na kaza sai ka sai na kaza a cikin karatun in ka zo neman sa zaka iya gane babu majalisi na kaza ko darasi na kaza ko halka ta wato hikimar abu mutum ya ji darasi na kaza yana so ya nemi na gaba zai ci gaba to to kaga ya kaga in na uku ne na hudu ko za ka to in kwanan wata ne kuma za a iya tsallakewa ba a yi karatu ba to sai ka dinga neman kuma na kusa ba na ne ba a gane shi ko ba shi ba shakka Allah samu dace tambaya kamar kwa tambayar da ake cike cewa ya matsayin karin gashi haramun ne karin gashi Hadishi na cece da anan lahul wasila wal mustawsila mm. Allah ya tsini wa matar da take tsara wata gashi da wanda ake karawa gashin gaba daya wanda ka da karin gashi haramun ne tambayar ta bi tace ina dauraya sai na kamar jini a zanina mm. bayan na ya sarki da kwana goma sha uku ya matsayin sallata ta baya da na da kayan Allah ya saka da alkhairi to farko ne kama ba ne da zama shi ne ba kawai da kama mukaddara shi ɗin. a inda a shari'a musulunci idan mutum ya sallah da najasa a jikinsa kamar jini ko fitsari ko baka mm. bai sani ba sai ba ya sallame sallah sa ta yi sai dai ya yi nan gaba kar ya sake sallah da wannan tufafi mai najasa dalili kuma shi ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin sallah aka biyu sai zai ce masa akwai da jasa a takarin sa sai cire da ya cire sabai su masu suka cire bayan aka masallaci mai za ku cire takalmin su suka ce mun ga katira ne sai shi ta ni kaji da ya zo mini ya ce mini akwai da jasa a takarin na cire yanzu ko nan gaba duk wanda zai salla ya duba ga akwai da jasa ya goge ta kuma kafin ya je ya yi sallah wannan shine zancen mafi inganci kuma shine makaban malikiya ba a ce a sake sallan ba ci gaba ya yi tsorawa a sallan to kaga inda yana yanke inda yana yanke sallah da sai yanke sai sai a sake tada sabuwar ikama amma ba a sake bacci ga wajen sallah a kan ke sama da ya suka ce izalatun najasa wajibi ne ma kudurati wa dhikr ma al-dhikr wa kudurati. gusar da najasa wajibi ne in ka tina cewa akwai ta amma baka tina ba ka gama sallah sallah ta kuma in kana da ikon gusar da ita in ba ka yanzu ba ka zai shi sai kai sallah wannan shi zan zance mafi inganci ba satar da wannan ce assalamu alaikum malam mutum ne ya ɗauki kayan kakansa ba tare da ya sani ba ya sayar kuma yanzu kakan ya rasu ne a duniya to zai ba wa gadon kakan hmm. kai iyayensa wanda kakan ya haifa magadansa sai a kai musu su yi amfani da shi su ba shi Wani kuma ta ce malam don Allah ka fassara mini ma'anar wallahu galibun ala ya har karshe to Allah mai rinjaye ne a bisa al'amarinsa shi ne ma'anar wallahu galibun al'amari Allah mai rinjaye ne a kan al'amarinsa in in zai al'amari ba wanda ya zai hana shi wannan abu shi ne mai rinjaye Manan na ji namiji ya yi wasa da gaban shi har ya fitar da ruwa haramun ne mm. to matar da ta yi wa mijinta wasa da gaban shi har ya fitar ya hukuncin shi shi kuma halal ne shi din ne bitar haramun da amma don ya yi wasa mata ta masa wasa mata sa har yanzu wannan ba haka ko za ka la'ayi halin in dai ta bangaren iyalinsa ne biya bukata shi ba abun zargi ba ne a yi ƙaunari na hudu furojinin hafizun illa ala azwajihim ko ma mana ta imanun fa inna ghayru malumin haka Allah ta'ala ce mutum ya kare farin da yake ta hanyar iyalinsa amma ya biya bukatar sa ta hanyar iyalinsa wannan ba abun zargi ba ne bin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ta wata hanyar da ba ta iyali wannan shi ne abun zargi Mm. to da mun ce ba za mu buga waya ba sai mun kuma takardun da daga amma dai an sauran mutunan bari mu bude waya kafin nan tambayar nan malam wanda ya karye yaya zai yi alwala tambayar su tabi kuma mm. yaya ake taimama to wanda ya karye zai alwala ya gwargwado da ya inda zai iya ba sai a masa alwala in wani wuri in ya kare ma daure shi shafawa zai zai shafa wurin ne ba wankewa zai ba mm. haka zai sa gurgudun abin da yake zai iya yi wankewa ya wankewa ya mai wanda zai shafa ko sai shafa haka ne fatta fattakullah bi zuwa Allah gurgudun ba ko inda ake yin ta sai mutum ya rasa ruwa ne ke ko ba ne lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba za ka dafa hannunsa a ƙasa haka sai ka wani abu ya baka bakale na sakwa wani abu ya karkare sannan sai sha ke fiskansa da hannayen nasa sannan sai sha da ainihin tafin hannunsa da bayan tafin hannu zuwa iya wuyan hannu kawai wannan shine taimama kuma da ya tambata hadisi amma duniya su ingantaccen hadisi maza da sassama da ya masa na'am نستقبل شهر بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم نعم وعليكم السلام نعم. لا تأكلوا الحمد لله على كل حال اللهم يا معلم ابراهيم علمني وما ويا مفهم سليمان فهمني كاربوتا تو ما الله تو نقرأ وعليكم السلام تو بسم الله

yake azumi ko baya sallah a zama da la'asar muna da azumi baya sallah kwata kwata eh ba sosai ba to to mun sha faɗa aka ka daina sallan ta fi azumi ya kamata mu fara sallah sallah ita ce ginshiƙin addini ba wani aiki na gabai da ya kai na sallah ita ce ake fara binciken mutum ranar alfiya za masa hisabi in ta ce ka karɓa a karɓi sauran ayyuka in ba ta cika ba za a mai ita sauran ayyukan ma ba za ka kawo so da ka wanda yake azumi ba san za kamar yana cikin banza ba za ka kamata ta ya ji tsoron Allah in dai har kai za ka in har za ka yi azumi bai zai hana azumi bai fi sallan ma'ala ba ne amma sallan kuma ta fi azumi manci ba za ka mai ji tsoron Allah ne ci gaba da sallah mata kare na son ya ne lafiya a kan ya. Wa alaikum salam. ya Alhamdulillah. Ala ya tambaya na ne kamar haka. To bismillah. jikina amma yana nesa ne to muna nesa jiki duk lokacin da na zo gida sai na shafe shekara ban ko bai kurmi da to shi kenan ko? a a ko bai ya ɗauke ni ba kama da kullum haka kama da ina da ra'ayin da zan ce da wakani tun da ba ta iya zama da ni ba to ka da tambayar ko? Mm, ta da mijinta mm. suna nesa da juna mm. sai ya shekara guda mm. bai ta ba mm. lokacin kuma ya ce ta ce gida mm. ba zai ta ba sun ɗauki tsawon lokaci kan haka za ta iya neman sauƙi ah, mata a to ai dama wannan tana cutuwa ne ya kamata a masa sai kuma bai farko yawwa a sai nasiha lalle ya dinga ba mai sa. hakinsa in bai gyara ba tana da damar ta shi sauƙi a ke mata ai take in ba hujja ne in ba wani dalili shi yasa shine aka hana amma inda dalili ya halatta sosai na wa alaikun salam to ya wanda yake da ya yi arziki kuma yana da tsari da ruwa to wasu kuma tunanin da yau wanda yake azumi ya ji tunani kuma sai ya ruwa gaban shi ba a kamata a dinga tunanin ka kamata ba idan mazi ne ya fito masa ko fito mata misali ta lokacin da yake fita tare da jin daɗi mm. kaga madina in ta ta kudo sai ta ramu amma in ruwa ne kawai wanda ake cewa rutubatul farj wannan baya haramta azumi ne wani damshi damshi a ne ta baya karya mata azumi amma ta daina tunani na sai la muna jin ka na biya lau ina ba ne to kace yanzu kamar na na ma tuwata na ja ruwa na ja ruwa ina cin azumi ya azumi na ne to na mutuwa da shan ruwa ba komai manzala sa sama ce man nasiya wa huwa sa'imun fashariba fashari ba aw akla hmm. falyutim masamahu fa fahimta ma dama kula wasu ka duk wanda ta azumi yake yi sai ya sha wani abu ko ya ci wani abu ce ce azumin sa ala ne ce da shi ya sha da shi da ka azumi sai na hmm. alaikum salam na lafiya kalau na'am mace ne da ɗauka ci eh. gangan ta ɗauka ta eh, to da juna biyu sai abin da gumar mai yaka da zafin da ya tafi illa lura ne ya sa tafi hmm. ba za ta rama ka amma in haka kawai sha'awa ne hmm. irin na mai ciki eh. za ta kafa ta ah. ciyar da ne sattin ko ta azumi sattin ba ta rama wannan azumi ai ba a tantance a wata a wannan gangance kawo da aka ba da lura ba za a ci ba ko da abin ya ba ta sha'awa sosai to sai a kiyaye Allah na wa alaikum assalam lafiya kalau alhamdulillah na to muna masa dade kuma an ya na gaba amin ya rabbal alamin to mun da mun gode to gaba lafiya kalau ba gajiya Ko bismillah Na. sai ya ya rasu bayan ya rasu to ya an cin wannan kuma yin sun ko tsohon sun ce za a raba musu ba da kuma sun ce halal. Ko yana rayu ma ya ba wani shi wani halal ya ce. ya rasu ya zama gado, saboda haka halal din haramun din bai tsaya akan shi ba ba shi da zai shaka na yawo ranar da ne Allah ya ce masa amma su kan magada su ke ce halar malak domin ba su ne mai wannan dukiyar wanda aka rasu za a yi magado kuma yin sun ci sun ci halar. na Salamu alaikum. Wa alaikum Ala mala kamo ina azumi ƙwarsa ya matsa ne wajen shekara kenan ba na azumi wajen shekara eh, shekara uku to to bana kuma ban samu na na na ciyar ba ba ni da shi yanzu ya azumi eh, mutum ba da shi ba da ibrahim ya azumi kuma ba da yakon ciyar shi kenan la yuka zai kula wa nafsa illa wasa hmm. Allah ba saura a mutum sai abin da zai iya hmm. saboda aka an dauke miki ciyarwa matun da baki da shi Allah bai kamata da wannan na ina ba da lafiya na walaikun na to sai dai ba ma ji sosai to farkon maganin ba mu ji ba Aha. Haka. Eh. Mutum kamar jini. In hmm. ya jini akwai wani ruwa nan da yake sauko a ƙasa. Hmm. Shi kuma baya ainihin wato fijowa fito sosai haka sai ka bakulo shi. Hmm. Shin wannan zai in dai ta gama al'adar ta ba a kula da wannan na sha bayani in dai al'adar ta ya kare kwanaki al'adar ta wannan yau da yau da duk ba jinin al'ada wani ta ci gaba da sallan ta kawai ko da ya zuba ma ballan ta sai an kula amma in a tsakiyar kwanakin hailan ta eh. kwanakin hailan ba su kare ba eh. to wannan jinin hailan ta ta saurara a zuwa lokacin da kwanakin al'adar ta alaikum salam na'am

idan ana sallah kafin ya ainihin tasbihin ma na dan hanyar alima ya dauko sannan lokacin har yana cewa ya zama mu shi liman a ci gaba da sallah idan a tsaye sallah da ya da yana da matsala da take farkon na sauri sauri a yawa ya kamata a ce akwai nituwa a cikin sallah musamman liman sau da za ka riga ma mun ka zuwa in baka nitun ba kuma ma mun ka kane je ma ka ɗauka haka dai sau da ka kamata ya nitu mm. a cikin sallah ko ne da ma mun kuma za su sujjadan su nisu a hanyar dago kuma sannan waiwaye a sallah baya baya halatta sau da kuwa annan imami da yana bukatar nasiha ke amma sannan sai ya domin ya gyara ba ka ba kuma sallan ta da matsala in bai gyara ba nan ne a canza limami wannan ba da yin ba to jama'a kasancewar lokaci ya yi za mu dakata nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu rai da lafiya za mu zo mu ci gaba mu ainihin karanto tambayoyin kuma buɗe waya insha Allah ah, muna jinjinawa ga ɗumbin jama'a so addu'a ta fatan alkhairi binne da kauye kusa da nesa muna kuma ina addu'a Allah ya kara a da mu lafiya ya mana albarka da wadata da imani a wannan kasa mu da bugi mu abin da shi ma labukar mukta da ya samu lokaci ke gabatar da wannan amsoshi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار